Wasu daga cikin shahararrun 'yan wasa da 'yan fina-finai waɗanda suka ƙarar da rayuwarsu cikin sharholiya, amma daga bisani Allah ya azurta su da karɓar addinin Musulunci, waɗanda a duk lokacin da suka waiwayi bayansu suke kuka suke nadama a kan abin da suka aikata a baya. addinin musulunci addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce waraditu lakum al-islam dina na yarje muku addinin musulunci a matsayin addini saboda kishin addininsa da yake yi subhanahu wa ta'ala Allah ya kaddara ya hukunta cewa addinin musulunci sai ya yi rinjaye ya danne kowane addini na kafirci a ban ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida Allah shine wanda ya aiko annabin sa ya aiko manzansa da addini na gaskiya domin ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai kuma Allah ya isa ya zama man shaida muna ta ganin abubuwan da suke faruwa a duniya na musuluntar kafirai shahararrunsu da waɗanda ma ba shahararru ba addinin musulunci yana ta shiga ƙasashen turai da sauran manyan ƙasashen da suka shahara da kafirci Yana daga cikin manyan abubuwan ban mamaki na musuluntar wasu mutane a wannan duniya shine ne musuluntar wasu shahararrun mutane waɗanda suka fanɗare hatta a cikin addinin da suke bi. Idan muka ɗauko 'yan fina-finai a kowace ƙabila a kowane addini za mu samu cewa waɗannan 'yan fina-finai ɗin sukan zaƙe wajen keta alfarmar wannan addini da suke a kai da saɓawa haƙiƙanin al'ada wacce wannan al'umma take a kai. Amma bisa falalar Allah da rahamarsa irin waɗannan kankararin sai ubangiji ya tsame su daga cikin halaka zuwa ga tsira maimakon su daina iya wannan shaƙiyanci na fina-finai ko wannan shaƙiyanci na wasanni sai Allah ya haɗa musu da tagomashin shigowa addinin musulunci daga cikinsu akwai wasu shahararrun mutane waɗanda za mu yi magana a kansu a yau mutum na farko william oates William Ott matashi ne mai kimanin shekaru 37, bature ne ɗan ƙasar Australia, shahararren ɗan wasan kokawa ne wanda ya ci nasara da dama a cikin wasanninsa. Amma bisa ƙaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya yi masa gamdakatar da shigowa addinin Musulunci, a inda ya tuba daga wasan kokawa aka sanya masa suna Khalid, ku dube shi yayin da yake karɓar kalmar shahada. Allah. Allah. إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Alhamdulillah. Yanzu Wilhelm ya tashi daga sunansa na kafirci ya koma Khalid, masaurari Khalid yana karanta Alkur'ani mai girma bayan ya shigo addinin Musulunci. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la أعبد ما تعبدون Mutum na biyu, Sana Khan. Sana Khan ɗaya ce daga cikin shahararrun 'yan wasan kwaikwayon fina-finan Indiya. Tana ɗaya daga cikin fitsararru waɗanda suka yi fice wajen yin ayyukan rashin kunya a cikin fim. Tana iya yin shigar batsa da abubuwa da yawa wanda ba dukkan masu sana'ar fim ɗin ne suke iya aikatawa ba. Sana Khan ta yi fina-finai da dama kuma ta samu kuɗi matuƙa a wannan sana'a ta fim domin ta fito da farin jini amma bisa laɗufin Allah subhanahu wata'ala sai ya ankarar da ita ta gane cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya a inda ta karɓi addinin musulunci a cikin wannan shekarar ana cikin lockdown Wannan baiwar Allah ta kankare mugayen ayyukanta da kyawawa domin ta riƙe addinin Musulunci riƙa ta gaskiya, kamar yadda ta bayyana hakan a shafin ta na sada zumunta wato Facebook. Hakika wannan baiwar Allah ta zama abin koyi ga masu aikata laifi, domin bayan ta musulunta ta sake yin hoɓɓasa ta bayyana cewa ta tuba daga sana'ar fim tunda dai har addinin musulunci bai halatta ba to ita da sana'ar fim har abada ba za ta sake komawa ba. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेल बहुत uh, जब से मैंने ऐलान किया है तब से काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि थर्ड जुम्मा इट इज़ माय गॉड जुम्मा मुबारक एवरीवन रमज़ान इज़ लाइक tun daga lokacin da wannan baiwar Allah ta musulunta ta rike addini riko na gaskiya ba ta da wata shiga sai shigar addinin musulunci ba ta da zance sai zancen Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu lokutan ta kan sanya waƙoƙi na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shafin sada zumunta wanda ba sa ɗauke da kiɗa سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی نہ لیں hamari khabar ta yi riko da alkur'ani riko na gaskiya dare da rana ta kasance tana na dama a wasu lokutan takan yi kuka idan ta tuno irin kusakuran da ta yi kafin ta shigo addinin musulunci ta kasance tana cewa ina murna da samun Allah a matsayin abin bauta tasirantuwar wannan baiwar Allah da addinin musulunci ya sa ta haddace ayoyin alkur'ani da dama a kanta sannan ta juye daga yar fim ta zama mai wa'azi lamarinka da wanda ya taɓa ɗanɗanar kafirci kuma ya ɗanɗani saɓon Allah daban-daban babu shakka idan ya tashi wa'azi zai riƙa yin abin tun daga ƙurumin zuciyarsa wanda hakan dole zai yi tasiri akan masu saurare. Ukrijat linnas, you and I have been created for the betterment of mankind. So yalla, what bil maruf, with your actions and your word and your speech. Go and tell everyone what pleases me. what Watanhauna anil munkar. And again with your actions and words in your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, taqminuna billah. It will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that um, that uh, it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all. Allahu akbar haka rayuwa take tafiya a cikin duhun kafarci sannan tafiya a cikin hasken addinin musulunci haka Allah subhanahu wata'ala yake shiryar da wanda ya so shi yasa ba a so kwata-kwata ka rika tsangwama wani saboda ba musulmi bane ka yi masa kyakkyawar mu'amala domin ba mamaki ya fi ka kyawun zuciya gaskiya ce kawai bai gane ba duk ranar da ya gane gaskiya ba mamaki zai yi wa addini hidimar da kai baka yi masa ba Bisa bin diddigi da ne game da wannan baiwar Allah, na samu a shafinta na sada zumunta tana ɗaya daga cikin dubban musulmai waɗanda suka fito suka yi Allah wadai da abin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yayi na ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda ta yi magana mai kaushi tare da jarumta da ƙarfin zuciya ba tare da nuna wani tsoro ba. Wannan shine shafin wannan baiwar Allah a Facebook. wannan bayanai da kuke gani shine abin da ta bayyana a inda ta martani cikin lafazza masu kaushi ga Emmanuel Macron wanda a ƙarshe ma ta bayyana cewa shi mahaukaci ne saboda ya taɓa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan daga bisani ta rufe da ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa ƙarshe Idan har ba bibiya kai ba, ba za ka taɓa gaskata cewa ita ce take aikata wancan shaƙiyanci a baya ba, a lokacin da take kan addinin ta na kafirci, a lokacin da bata san waye Allah ba, tana kan bautar gumaka da son zuciya. Amma bayan Allah ya shirye ta, sai ta kasance cikin masu kuka, masu nadama, ta dawo cikin tsaftatattun musulmai masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Don haka nasihar da nake mana shi ne, duk a irin halin da muka ga ɗan adam yana ciki mu roƙa masa shirya domin ba mu san me Allah yake nufi game da shi ba Allah kaɗai ya san waye mai shiriwa waye mai bata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu cika da imani domin samun ci gaba da kallon wannan shiri game da dilmiyayyen mutane waɗanda Allah ya tsamo su ya azurta su da shigowa addinin musulunci da ma wasu shirye-shiryen waɗanda ba wannan ba ka kasance da alfurkan walhuda tv a kodayaushe. yaushe Amma kafin mu yi sallama, idan ya kasance wannan ita ce ziyararka ta farko a wannan shafi, ina kwaɗaitar da kai da cewa ka danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.